nan wannan ya kamata kowa ya shiga kasuwa ya haɗa wa matarsa sunansa sa baya. duk wanda ya haɗa wa matarsa ta sha abu uku za ka gani a jikinta na farko akwai matar da in ta kwana biyu tana shayarwa za ka ga nonanta ya lalace an ce kuma maza ba ku san haka haka mata suka ce gaskiya ne Haji kun yi shiru to ba zan faɗa ba tunda kun yi shiru ai sai ji duk masallaci an fa haka ne ko ba haka bane idan kuwa haka ne ai da ba haka take ba daga bayan lalura ya shiga ko to abin da ya lalace a jikinta akwai abin da zai iya dawa da shi da izinin Allah akwai matan da in ta share sai ka ganta kaman ta fito daga gidan yari haka ne ko ba haka bane akwai matan da in ta shiga cikin yanayi wani yanayi ta ɗan yi ciwo kwana biyu duk sai ta zube aka ce to duk wanda yake so ya haɗa wa matansa sabaya lalacewar nonanta ko bai kai tana budurwa ba dai zai dawo da halittar da Allah ya mata na biyu kuma jikinta za ta dawo kaman kwalabiya kun san kwalabiya hulba hulba kuke jawar kuma ne ko zai daga take jikinta haka yake ko to jikinta zai dawo sabaya a ƙasar larabawa duk matan da ta haihu abinda ake fara bata ta fara sha har ta yayi yaro sa baya to koda ta yayi yaron nonon bai lalacewa kuma koda tana shayarwa irin raman da mace take tana shayarwa nan ba za ta yi ba kuma ɗanka zai samu kuzari wajen ruwan nono mai kyau kuma ɗanka in tana sha ɗan zai samu ƙarfi da lafiya hatta uban ɗan ma aka ce in yana sha zai samu ƙarin lafiya sabaya na farko ana so a samu alkama na biyu ana so a samu ɗanyen shinkafa to amma me measurement ɗin da ya kamata yanzu sai ka samu irin kwano na na mina tiya ƙaramin kwano sai ka samu alkama kwano ɗaya sai ka samu waken soya kwano ɗaya sai a samu ɗanyen shinkafa kwano ɗaya sai a samu riɗi kusan riɗi rabin kwano sai a samu gyaɗa mai bargo kun gane ta kamfala sai a samu rabin kwano da riɗi da gyaɗa so ake a haɗa su waje ɗaya a soya gyaɗan ana soya shi kamar yadda ake yin kuli-kuli riɗin ana so shi ma a soya shi kamar yadda suke kantu geron um, afwan alkaman da shinkafan sai a jika shi jika shi da ake kuma ana so a jika shi na awa biyar sai a tsame amma ba za a jika waken soya ba in aka tsame shi sai a shanya shi idan ya bushe da lema a jikinsa da waken soyan da gero da da waken da waken soyan da shinkafan da alkama da da gyaɗan da riɗin da kulba rabin kwano sai a haɗa gaba ɗaya a niƙa matarka tun tana da ciki ya kamata ka fara bata har zuwa aihuwa ka ga yadda ɗanka zai canza da yadda za ta yi kuma tana yaye da nonon tana shayarwa da ba ta shayarwa haka nonon zai da iko Allah a rubuta to amma yaya za ta sha yadda za ta sha shi shine kar ta wuce cokali uku in kuma har uban da a sha sai a sa cokali shida idan aka zamo yadda ake dama kunu haka ake dama shi sai dai in aka zuba masa ruwan zafi ana iya mai da shi kan wuta ya ƙara da huwa abin da ake so ta sa masa madara da zuma wannan shi ne za ku gan shi a kwali suna ce masa swabaya wannan Sabaya za a ga hoton mace a jiki yawanci mutanen jazair suke yi